a wani masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau 27 ga watan ramadan na wannan shekara ta 1440 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da daya ko daya ga watan june watan shida 2019 gregorian calendar a jiya mun tsaya a aya da shidda inda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan wani iko daga cikin ikonsa ta hanyar tsagowa a su ba sannan ya kawo dare ya sa masa nutsuwa a cikinsa ya kawo rana da wata duka saboda mu gane lissafi na yau da gobe to bayan ya yi maganar rana da wata a wajen wato kenan lissafi na ganewa watanni da shekaru da kwanaki to shi ne sai ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa wallazi ja'ala lakum an-nujuma litatadu biha Allah maɗaukakin sarki shine ya sanya muku taurari a sama idan kuna kallon haskensa sa ta dubi biha za ku shirya a dalilin ta mana za ku gane hanyar da ya kamata a ce ku bi a dalilin ta fi zulumatul barri wal bahr a cikin dufai na tudu da kuma wato kenan da kuma teku idan mutum yana yawo da daddare hasken tauraro yakan sa ya gane hanya hasken tauraro yakan sa ya gane matsalar da take gabansa ko da a tudu ne ko da a ruwa ne in ana tafiya a ruwa da daddare a akan kwale-kwale hasken tauraro yakan haskaka wa mutane musamman a wacce lokacin da babu tocilan wanda za ta iya hasko maka nesa sau da aka dan adam sai zama ya shirya da ita sannan kuma mutum da tauraro yakan gano ina ne da direction gabas ko yamma ko kudu ko arewa musamman wanda yake tafiya a cikin ruwa idan misali tafiyar ruwa ta kai a kwana biyu ko uku ana tafiya a cikin ruwa ka gani tafiya ta tafiya dare ba za ka iya ganewa direction ɗin da kake tafiya ba gabar ko yamma amma idan ya la'akari da taurari zai iya ganowa ina ne wato kenan a gabas ko yamma misali idan ya dubi kamar orion zai iya fantancen nan ne gabar nan ne yamma nan ne kudu ko arewa sai ta tafiya gwargwadon hali to shine Allah madaukakin sarki ke cewa shi ne Allah da ya sanya muku tauraro a sama don ku shirya da haskenta a cikin dufai wato kenan na tudu da kuma kwari karfa sannan ayat hakika mun fitar da aya fasali fasali ai ma'ana mun sa aya dalla dalla likomi dan amfanin mutanen da ya alamuna suke da ilimi akan wannan al'amari wanda ya gano cewa Allah madaukakin sarki ya sanya tauraro saboda kaza Allah ya ilmatar da shi ya fahimci wannan to wannan zai fahimci ayoyin Allah madaukakin sarki dalla dalla to mu je malam. wa huwa alladhi ansha ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda kada hmm. fassalna ayati liqaumin yafqahun Allah madaukakin sarki ce wa alladhi ansha'akum ubangiji Allah shine wanda ya kage halittar ku ai kum ai khalaqakum ko kuma iktara khalaqakum al-insha'u al-ijad shine samarwa ma'ana da babu ku sai gashi Allah madaukakin sarki ya same ku ko kuma al-insha'u manahu al-iktira shine wato kenan Allah madaukakin sarki shi ya kago halittar ku ko kuma al-insha'u shi ne wato kiran alkalko shi ya wato gidan halittarbi halittar ku wayannan matan a daga su ta cikin masallaci inda mata ta cikin masallaci ke saboda haka allah maɗaukakin sarki shi ne ya kagi halittar ku min nafsin wahida kuma asalin ku daga rai kwara ɗaya shi ne wato kiran babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam wa mustakarrun wa mustauda sadaka a lokacin da ake halittar ku kowane daga cikin ku ka ga wani yana cikin mustakar ko kuma yana cikin mustauda mustaqar ko mustaqir duk bi ma'ana wahid mustaqir kamar yadda malaman tafsiri suka yi nuni suka ce wato kenan shine ainihin lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa mustauda shine wato kenan bayan ya fito nan duniya ko kuma ainihin lokacin da mutum yake gadon bayan mahaifinsa to nan shine mustauda gurin ajiya amma ciki shine mustakar wato kenan gurin tabbatansa wasu malamai suka ce a mustakar din wato kenan shine mahaifa mustauda shine gadon bayan mutum kamar yadda muka faɗa sa'id bin jubair da karbo daga ibnu abbas ne ke cewa ai mustakar ana nufin al'ard nan duniya kenan saboda ka Allah madaukakin sarki ya sa kasa ta zama wato kenan gurin karar wato kenan a mutane mustauda kuma shine wato kenan gadan bayan mahaifin mutum kafin ma ya shigo cikin mahaifiyarsa kenan saboda haka ala ayi hali wato Allah madaukakin sarki ya sanya mutum a wurare guda biyu lokacin da yake cikin mahaifinsa gadon bayan mahaifinsa nan ne mustauda gurin ajiya al'ida eh, ne wata kina ajiya ka daga wadi'a ne in ka ba kayan mutum kayan ka mutum ajiya za a ce wadi'a wa mulmalu wal akwalu illa wadi'atu sannan mustaqar kuma shine mahaifar mahaifar mutum lokacin da yake cikin mahaifar mahaifiyarsa wannan guri shine mustaqar dinsa ko kuma idan ya zo nan duniya an ajiye shi zuwa wani lokaci idan ya shiga cikin kasa. wato kenan nan da cikin wato kenan mastakar a gare shi ko ma menene ala ayi halin do halin da dan adam ka iya shiga ciki Allah madaukakin sarki shi ya sanya shi a nan gurin sannan kuma halittar ku duka daga gurin mutum ɗaya ne shine annabi adam alaihi salatu salam haka Allah madaukakin sarki ya kalfa sannan ayat hakika mun bayanin aya fasali fasali ai dalla dalla ba dan koyo liqawmi yafqahuna ga mutanen da suke da wata kenan a fikihu fikihu shi ne fahimta a baya ya ce karfa sannan ati liƙaumi ya alamuna mutanen da suke da ilimi idan mutum yana da ilimin abu kaza da kaza da kaza har yanzu da sauran kuma fahimta don haka ake cewa lokacin da mutum yake karatu yana madda da ake kiranta jam'ul ma'alumat abinda ake bukata a ɗalibi a farkon wani lokaci shine ta haddacewa ma'aluma ya haddace alkur'ani ya haddace gundaren hadisai ya haddace wato kenan maganganun malamai ya haddace baitoci na waka ya haddace mai mai da sauransu wannan shine ake kiransa al'ilm ya tara ilimi kenan amma fiqhu kuma to sai ya zanna kuma wannan ayan da ya haddace me take nufi da haka kenan fiqhu ya fi ilimi saboda fiqhu shine fahimtar ilimin ilimin yana da wahala amma fahimtar ilimin ya fi wahala saboda zaka ga rubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu ai hamilun nusus sau da zaka ga mutum ya haddace aya ya haddace hadisi ya haddace maganganu na malamai amma fahimtar me suke nufi din bai sani ba sai lokacin da ya dauki wannan kayan abin da ya karanta a wani sai wani ya masa bayanin ai kaza ayar take nufi ko aika za hadisin take nufi yana da cikin da da sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nadara Allahu ra'am sami'a maqalati wa aha wa addaha kama sami'a rubba hamil fikihin. ila man huwa kahun minhu Allah ya albarka ga mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta haddace ta ya dauka ya kai wa mutane kamar yadda na faɗa bai canza kalmomin ba saboda sau da mutum yakan yi dakon ilimi ya kai shi gurin wanda ya fi shi fahimtar ilimin ko kuma rubba muballagin aw amin sami'in sau da yawa wanda aka je aka gaya masa zai fi ka fahimtar kai da kaji din da lokacin da shugaban kasa yake jawabi ka je ka zauna ka ji abin da ya faɗa shi bai zai ba sai da ka zo kace masa ai ya ce kaza kaza ce a ai kaza yake nufi sai gane kuma ashe ga inda maganar ta nusa kaga kai kai da kwan ilimin amma kuma shine fahimtar tafi ka dan haka shi sa ya biyo shi a matsayin aya ta farko karfa sallati liqaumi ya lamuna karantar da dalibai karantar da mutane cewa ko kuma karfafa gwiwa mutane su je su nemo ilimi sannan na biyu kuma ce karfa sanar ati li qaumi yafqahun kokarin in mutum ya sami ilimin to ya gane menene ilimi yake ba ka ba al sai zama kamar salal himari ya hamilu asfaran ba misalin jaki ne da ke dauke da kayan littattafai Allah mu dauki sarki ya sifata wayansu mutane da ba su da fahimta ga ilimin amma ba su da fahimta mai ilimi yake abin sai ya ce musu wasal ladina hum lit thumma lam yahmiruha wanda suka haddace a taura sai kuma musu dauke ta suna aiki da ita yadda ya kamata ba ga gashi taura littafin Allah ne kuma sun haddace ta to wayan misalin su kamar misalin himar kamar misalin jaki ne da yake dauke da kayan littafi ka dodo jaki a bayansa da tafsirin ibn kasir da tafsirin qurdabi da tafsirin dandawi da na kashaf duk ka dodo masa ka sako sahih bukhari da sahih muslim da menene duk ka jirgo masa menene abin dinsa kawai wahala zai sha kaya ya yau don ba zai fahimci me yake cikin su ba sau da ilimi daban fahimtar ilimi wato kiran daban to mu je malam وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya sauka da ruwa daga sama gashi yanzu nan muna ganin ruwan yana sauka daga sama wane ne ya hada abubuwan da eh, abin yana iya ya geographer ya ce maka ai zafin rana ne ya bigi kan teku sai aka samu abin da ake kira evaporation sai aka tiriri sai tashi sama da ya sama kuma can a sama akwai sanyi sai aka samu abin da ake kira condensation bayan ya condensation sai kuma aka samu saturation sannan kuma sai fado kasa to mukaddara haka din ne amma wane ne ya biyar da wannan processin waye ya yi ranar waye ya tekun tukuna waye ya yi ranar da ta zo ta kona tekun wane ne kuma ya ɗauko shi ya tafo da shi saitin damba ya zo yake zubar da wato kenan ruwan kaga Allah madaukakin sarki shine mai yin wannan illa ya kadan adam mai yiwa nasa ya gano su abubuwan da suke hanyar da suke faruwa ne kuma wani abu da zai darba ka mamaki cewa tsari na Allah madaukakin sarki ne shine ranar kullun tana nan tekun kullun yana nan amma ruwan me yasa ba zuwa sai shekara shekara da aka tun tunda kullun akwai rana kullun a samu evaporation da da da da condensation da saturation da kuma falling down amma sai lokaci lokaci da Allah madaukakin sarki ya ga dama da haka shine yake turowa iska ta dauko hadarin ta kawo shi garin da ake bukata sannan kuma wato kenan ta zubar da shi wannan iko ne na Allah madaukakin sarki idan aka zubar da ruwan ba aka raja bihi na bata kulle shi sai ka ga tsirar da tsirin komai duk lokacin da aka ce an zubar da ruwa duk wani iri da yake cikin kasa sai ya kumbura kuma sai ya kumbura ita kanta kasa sai ta kumbura ita zat wa rabbat wa ambatat min kulli zawjin karim sai kaga wannan ya tsara wannan ya tsara ciyawa ma da ba a shuka ta ba ta tsoro da su fa akrajna bihi minhu sai eh, fa akrajna minhu sai mu fitar daga shi wato kenan ruwan sama da ya zuba qadran wato ciyawa wanda suke kwarra abubuwa wanda suke kala kala wanda shi kuma nukurij minhu habban a jikinsa sai kaga mun fitar da kwaya sai kaga koren abu ya fito sama sama sama sama in ya girma sai ga kwayar gero ta bayyana sai ta ah, gero ya fara fari kwaya ta fita amma waye bi wa'annan process din gaba daya kwayan gero kwaya daya ce ta tsiro ya fitar da ganyen kwaya biyu sannan ya dinga fitar da shi yana bin har yayi masa kara yayi masa gaba yayi ganye yayi komai da komai kai har sai gashi yayi kai yayi yayi zara ya fitar da kwaya wane ne yake yin wannan Allah madaukakin sarki sai ka zai ka ga fitar da kwaya mutarakiban wanda take daya akan daya duk wanda ya dubi kwayar gero ko kuma zangarniyar gero zai san wannan ga wannan kwayar ga wannan a jikinta ga wannan a jikinta ga wannan a jikin shine mutarakiban ko wanda ya dubi dawa zai gani ga wannan ga wannan ga wannan shine ba ko wanda ya dubi ji dabino zai gani daya a jikin daya daya a jikin daya daya a jikin ina daya ko ina bi ko a makamantan wannan habban ba kwaya wanda suke daya a jikin daya daya a jikin daya an yi tarkibin su wa minan nakali sanan daga jikin dabino kuma min dal'iha ba dabinan kansa ma daga jikin kililin nasa sai ka ga abin da yake fitowa shine kinwanu wato kenan eh, nono na dabino wannan zarban da yake fitowa din nan sai ka ga shi kuma ya fito shi ma sai ya zo ya yi 'ya'ya sai ka gan shi ya zama daniyatu wanda yake a kusa sai gashi daya kusan daya daya kusan daya ko kuma daga cikin dabirai akwai wanda shi dan gajere ne a kusa kusa yake yin ƴaƴansa sai ga kinwan din suna kusa kusa da yanda wato kinan zaka iya zuwa ka cira ba tare da wato kinan sai ka hau kan bishiya ba duk da cewa al'adance dabino ya fi kowace bishiya tsawo ga siririnta zai tafi sirar ya tsawo amma kuma akan samu wanda suke wato kenan a kurkusa ta yadda za ka samu nonon nasu za a iya ciransa a kusa-kusa wajen natin sannan allah maɗaukakin sarki ce daga ruwa ne muka fitar da gonakai ko kuma lambuna min a anabin na inabi gonar inabi wannan ya yi gonar inabi wacce ya gonar inabi sai ga ana ta cirowa 'ya'yan inabi ana amfani da shi wasu zaitun da kuma gona ta zaitun ita ma kala-kala wa rumman da kuma gona ta rumman ita ma kala-kala kaga anan allah maɗaukakin sarki ya ambaci wayannan abubuwa da dabino da inabi da zaitun da rumman saboda dalilai da kuma hikima wadda shi fi sanin mene hikimar amma kadan daga cikin hikimar shine su mutanen da qur'ani ya sauka a kansu a lokacin wayannan abubuwan su ne abin da suke nomawa don haka shi yasa sai aka musu misali da abubuwan da suka sani kamar yanzu ne kana ba mutum bayani a cikin namun nan kace shi ya fitar da gonar gero gonar dawa gonar gyada gonar masara kaga mutumin mu nan da wuri sai fahimci misali wato kenan da kake ɗaya kenan na biyu wayannan abinci nau'i na abinci da dabino da inabi da ruman da zaitun suna da wata fa'ida ta musamman a jikin dan adam duk ‘ya'yan ice da Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin alkur'ani akwai wata fa'ida na musamman wadda suke da ita wadda za ta ke amfani a jikin ɗan adam sai dai ɗan adam ya gano ko kuma bai gano ba wallawa ta ala'ala sannan sai ce mushtabihan zaka ga sun yi kama da junansu ka ga sun yi kama da junansu kama da juna dawa in ka ɗauke ta bari mu dawa na gida za ka ga dawa kala kala ne akwai dawa yar gari kaza akwai yar gari kaza akwai yar gurbana akwai yar ina ne tumfure akwai yar ina kala akwai kaura akwai farfara akwai mai duka za ka sun yi kama da junan su mushtabihan kenan haka mangoro ka dauke shi kala kala shi ma da dan aure da dan waye da dan waye kala kala su ma kowa amma duk sun yi kama da junan su haka ayaba in ka shiga <coughs> cikinta haka dawa haka gero haka ko menene da ka sauke su ma haka ne inabi da rumman din za ka ga su mushtabihan masu kama wato kenan da juna wa mutu shaɓe sannan kuma ba ba su yi kama da juna ba kuma har yanzu sun yi kama da juna amma ba su yi kama da juna ba kuma ya aka ce sun yi kama da juna in ka duba halittarsu da tsarinsu kome da kome iri ɗaya ne amma in ka sha wannan mangoro ka sha wannan mangoro sai ka ranka ya fi son wana kaga wasu yi kama da juna ba a wajen ɗanɗano kenan bai yi kama da juna ba a wajen ɗanɗano ko kuma dabino kala kala in ka ci wannan ka ci wannan sai ka ji kuma kafi son wancan amma da kaga su duka dabino ne sun yi kama da juna amma a wajen ɗanɗano wato kiran ba su yi ba ko kuma wallahu a'alam abubuwan da ake tsirowar dukansu in ka same su da ruwa ɗaya ake tsirar da su da take iri ɗaya da kome da kome sun yi kama a wajen tsirowar da sauransu amma kuma wannan gero ne wannan dawa ne kaga gari shabi, gero daban dawa daban wannan inabi ne wannan mangoro ne kaga gari shabi. sun zama wato kenan su ma daban-daban ma'ana kawai Allah ya fitar da su kala-kala da wanda suka yi kama da wanda ba su yi kama da wanda suka kama a juna da wanda suka yi kama ba a juna ba wanda suka kama a juna su bambanta a wajen ɗanɗano kamar da Allah yake cewa kullama ruzuku min ha min zamarti rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl Ɗan aljanna duk lokacin da aka kawo musu abinci daga aljanna yin an kawo ayaba sun ci sai ya sake kawo wata ayabar sai ce ato wannan da irin ayabar da muka ci ne amma in sun ci za su ji ba ita bane kwata kwata bata ma yi kanshin ayaba ba bata ma yi zaƙin ayaba bata ma ɗanɗanon ayaba wani abu ne ita kuma daban saboda me yasa suke cewa hazal la zai min kam saboda utubi ha mata shabiha an kawo musu ta tayi kama da juna yanzu ka sha mangoro da zaka ini kana shan mangoro to mangoro ɗaya da ka sha shi shine mangoro sauran duba mangoro bane wani abu ne da daban daɗin sa kalar da ban shi kuma kowanne ka sha kuma kunnan ka sai ya tafi madina saboda ke nan daɗi to amma za ka samu kuma a kama ne suke amma a ɗanɗanan su gaira mutashabi ba su yi kama da juna ba unzuru ila samari Allah madaukakin sarki ce ku lura da ƴaƴayen su din samar shine ƴaƴan samara ƴaƴan mangoro ƴaƴan dinya ƴaƴan me in sun yi wannan ƴaƴan Allah ce ku nazari a kansu wai nazari na bincike unzuru ilaihi nazar bahasin nazari na bincike ku ga yaya me da me da menene ya kusa a cikin sa wani irin sinadarai ne yake da shi kuma ya za a improving din sa a samu improve variety ko kuma wani abu makamacin wannan a asmara lokacin da ya ƴaƴan nasa wayan ihi ko ko kuma wayu na eh, wayani'ihi wayani'ihi ko wayani'ihi ko wayani'ihi idan ya nuna anna'ayo shine nuna eh, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi yake cewa inni ra'aytu ru'usan qad Na naga wasu kawuka sun nuna saraka anna'ayu shine wato kenan nuna idan 'ya'yan bishiya suka nuna ku tsaya ku yi nazari mana wani process suka bi suka fi suka tabo har suka zo suka samu kansu a cikin wata kenan wannan yanayi inna fi zaliku lalle a cikin ranku la la'ayata akwai ayi wallahi liqaumin yu'minuna ga mutane wanda suke wato kenan da imani nan da Allah madaukakin sarki ya ce idan sun nuna din nan akwai malamai suka fitar da wato kenan abinda ake kira mas'ala ta ja'iha ja'iha shine su a lokacin ta da wani hadisi ya nuna da kuma kaddarar ubangiji shine ‘ya'yan itatuwansu ba sa nuna sai lokacin da surayya ta bayyano ta da asuba aka ga haskenta asuba dab da gari ya zo zai waye sai surayya ta bayyana haskenta ya haska duniya to daga wannan lokacin za ka ga duka 'ya'yan itatuwa kowane ya ɗauko hanyar nuna saboda haka idan ya kai wannan buduwi salahi to a lokacin za a iya sai da 'ya'yan gona gaba ɗayanta ba ka iya zuwa ka ce gona ta gaba ɗaya a karda don ta a saya a baka kuɗinka amma idan mangoro ya tsoro, ya yi huda dai ya fara ɗan ƙananan ƙananan 'ya'yan da ba dole ne ya kai labari ba zai iya motsewa yana zubowa to bai halatta mutum ya sai da kayan gonarsa ba saboda bai nuna ba amma in ya kai wannan shi kenan to ga wanda su ko ba irin wannan ne abincinsu ba ko kuma al'adarsu ta sha bamban abinda ake bukata shine a samu abin da ake kira budu salahi idan dai ya jajata ta yanda shi shi kadai zai iya nuna ba kuma nuna na nikawa ba don akwai wanda za a ɗauko shi ɗanyi sharaf a zo a nika shi a'a ba wannan ake nufi ba ainihin natural nuna da zarar ɗaya ko biyu sun haska sun kai matsayin wannan ko an kyale su ko an cire su a jikin 'ya'yansu ko bishiyar ta mutu zai nuna ko an cire shi a jikin bishiyar zai nuna to yanzu an samu abin da ake kira buru salahi don haka ya halatta za a iya sai da gonar 'ya'yan itacen kenan nake nufi amma in ba haka ba ba za a sayar ba ɗaya kenan na biyu suka fitar da matsalar haka bai da muka faɗa shine idan misali mutum ya zo ga gorarsa ta mangoro ko ta dabino shikenan sai ka sayar masa bayan ka sayar masa sai kuma abin da ake kira natural disaster sai ya zo shi sai ya lalata gonar wanda shi ne ake sa alja'iha yanzu waye ya asara ya sayi mangoro gaba daya misali ce bishiya guda 20 ne duk ya sai ta ya baka kudin ka ka cake kawai sai matsifa ta zo ta sai ko iska ko wani abu sai ya bushe sai ya lalace to akwai abin da ake kira wada'u alwada'u shine za a yi karɗa akalla ɗaya bisa uku na kuɗin da ya sayan nan kai ka rage masa hasara wanda musulunci ya zo da wannan duk da cewa imamu shafi yake cewa hujjojin da suka yi magana akan wannan ba su tabbata a gare shi ba su malami sa cewa za a yi ja'iha wadu ja'iha a ɗaya bisa uku shine sulisin dukiyar ko sulisin amfanin gonar yace da hujjojin sun karfafa a gare shi da zai farlanta wato kenan ragewa ko da ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne wato kenan ba sai ya kai sulusi ba mun gane wannan to amma kuma hadisai har a cikin bukari sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a iya ragewa mutum masifa idan haka ta faru idan matsalar da ta cinye ya kai sulusun gonar ko kuma sama da sulusun gonar duk ya lalace to kai da ka sayar masa din nan a babi na taimako da agaji da zaman takewa na yau da gobe sai a ji a karda ya ka hasaran sai ka rage masa wato kenan ɗaya daga cikin daya bisa uku cikin abin da kudin da ya baka din saboda shi ma ya rage zafi saboda haka wannan shine karantarwa irin ta addinin musulunci to mu je malam وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون الله مدوكتين تركيتي وجعلوا لله شركاء الجن sun sanya ma Allah maɗaukakin sarki wato kenan ababen tarayya su ne na aljanu duk da cewa wa khalaqahum Allah shine ya halice su Allah madaukakin sarki shi ya halici mutane shi ya kamata su bauta masa shi ya kamata su bi shi da bauta amma abin mamaki shine sai suka dauki aljanu suka zama wato kenan su ne ababen tarayya wato kenan a gare shi wannan aya ta saka kan mushrikan larabawa a lokacin da suka dauki aljanu suna ɗaukan maganganunsu daidai da maganar Allah idan boka ya zo ya ba da fatawa ya ce kaza ne mutane sun rike ta gam haka za su yi abin da aka duk matsalar da ta tashi na neman sa'a ko da neman salaha ko kuma na neman alkhairi ko kuma na neman rage zafi idan cuta ta samu mutum ko talauci ya samu mutum za su je gurin boka duk abin da ce musu aljani ya faɗa to kenan sun dauki wannan maganan kamar matsayin wato kinan Allah madaukakin sarki kamar matsayin maganan Allah madaukakin sarki to haka shi da Allah madaukakin sarki yace sun dauki aljani ya zama abokin tarayya a gurin Allah sarki waje alulillahi shuraka aljinni wa khalaqahu alhali kuma Allah madaukakin sarki shine ya halice su sunna wannan yace a ta sauka akan mutanen da ake kiransu azzanadika wato zindi zindikai wanda su suke cewa wai inna allaha wa iblisa akhawan da Allah madaukakin sarki da iblisa wa da kani ne Allah madaukakin sarki Allah da iblisa kuma kanin Allah ne don haka eh, eh, fallahu khaliqun nas Allah shine ya halici mutane waddawab kuma Allah shi ya halici dabbobi da muke amfani da su a wajen abin nan kamar shanu awaki da sauransu da duk dabbar da mutum zai yanka ya ce wannan suna kikinansu addawa Allah maɗaukakin sarki shi ya halice su a gurin zindikawa wa iblisu shi kuma iblisu shaidan khaliqul janna wa siba wal aqarib shine ya halicci aljanu da haka aljanu na layin iblisa ne da haka manya-manyan dabbobin jeji masu kashe wa'insu dabbobin kamar zaki kamar kura kamar eh, damisa su ma iblis ne ya halicce su sannan masu cutarwa kamar maciji kamar kunama kamar zirnako da rina da sauransu su ma nan iblisa ne ya halicce su don haka kidan kaga da allah da iblisa damawa da gani ne amma shi wannan mutanen kirki yake yi wadda kuma wato kidan shaidanu yake don haka duwanda suke wannan layin su ba su fahimci kamar yadda suke bauta wa gunki don ya kai su zuwa ga Allah a nan kuma za su bauta ma shaidan don shi kuma shaidan ya kai su zuwa ga iblisa ta haka shi ne Allah maɗaukakin sarki cewa ja'alu lillahi shuraka sun sanya ma Allah maɗaukakin sarki ababen tarayya mina jinni shuraka aljinni wato ke na aljanu yadda za su bi Allah ta layin za su bi wato ke na iblisa ta wannan layin ta hanyar aljanu wannan shi yasa wani guri suka je suka saukar tafiyar dare ya same su in sun zo sun tsaya a guri sai sun ce muna neman tsari da shugaban aljanu na wannan filin don allah kar a taba mu wanda kuma asali da su aljanu tsoron mutane suke yi duk inda mutum ya zo guduwa suke yi duk inda mutum ya zo guduwa suke sai suka fahimci cewa ashe su mutanen da suke tsoron su don haka suna neman kariya a gudunsu suna neman abin sai suka daina guduwa da haka ba ma sun daina guduwa sai suka fara razana su sai suka fara zaduhum rahakan sai suka fara wata kenan tsorata mutane da can aljanna ke tsoron mutum yanzu kuma sai gane mutumin yana tsoron sai ya a awon hukun ne gaba daya ka shi ko sai ya zo shi sai ke tsorata shi to sai ya shiga jikin mutum ya wahal da shi saboda sai ya kara musu wato kenan ah, tsoron to sadaka su kuma sai su ƙara bauta a aljanin su ƙara karrube zuwa ga wato kenan aljanin kamar yadda su suka riga suka saba to saboda haka shine Allah madaukakin sarki sai yake kokarin wayar da kan mutane cewa ba haka yake ba ta zama ba wa kharaqa lahu banina sannan kuma bayan wannan ƴaƴan adam su suka kirkiro ma Allah madaukakin sarki ƴaƴa mata ai suka ce wato kenan Allah madaukakin sarki yana da ƴaƴa mata Wani ƴaƴa matan kuma wato kenan su ne mala'iku wannan ma kuma ba haka bane wa banati na wa banat ko daga <coughs> ce yana ƴaƴa maza da ƴaƴa mata duk wayannan fa suna yin su bigayar ilimi ba tare da ilimi ba wannan <coughs> aya tana nuna mana wato kenan nau'i nau'i na jahilcin dan adam a wajen kokarin ya gano gaskiya ko kuma ya gano Allah da ya kamata ya bauta masa ya kama nan ya kama can ya kama nan ya kama aljanu ya kama wato kenan shedanu ya kama mala'iku ya kama rana yana bauta mata wani ya kama tauraro yana bauta mata wani ya kama wani abin da ba bai san shi ba yana tsoronsa yana bauta masa to duka waɗannan yana daga cikin balandar da mutanen maka suke a wancan lokacin da qur'ani yake sauka da kuma sauran mutanen duniya subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya daukaka amma ya sifo na gaba da abinda suke sifata shi da shi kaga wani ai suna sifata Allah da kaskanci ne cewa kamar yadda za a bauta Allah za a bauta wani ba Allah ba kaga wannan su ne wato kenan dangane da al'amarin Allah da kuma ta mu jama'a badi'u samawati badi'u samawati wal ard mhm, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba hmm. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله مدوكين sarki da badi'u samawati Allah shine makagen halittun samai wal ardi da kuma wato kenan kasa kenan in shine halittun samai da kasa kaga kenan duk abin da yake cikin su ma shi ya halicce shi don haka da gumakan da aljanun da mala'ikun da koma min da ranar da watan da tauraron duka suna cikin halittar Allah madaukakin sarki kaga kira shi fata lokaci da mutum ya dauki ɗaya daga cikin yana bauta musu ya rabu da Allah madaukakin sarki anna yakuna lahu waladun ta yaya ma za a ce Allah madaukakin sarki yana da ɗa namiji walam takul lahu sahiba alhali bai da mata Allah ba shi da mata to ta ina zai samu ɗa kaga wato kenan ba zai yiwu ba to saboda masu istidlali cewa isa dan maryamu dan Allah ne ko uzairu dan Allah ne ko ko mala'iku ƴaƴan Allah ne da sauransu to duka wayannan sun riga sun yi kuskure kenan wa kala ga kullu shi Allah yi sarki shine ya halarci komai isa dan maryamu Allah ne ya yi shi mala'iku Allah ne ya yi su rana da wata Allah madaukakin sarki aljanu Allah ne ya yi su iblisa Allah ne ya yi shi da sauransu wa bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukakin sarki shi masani ne wato kenan akan komai to mu je malam ذلكم إله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل Allah madaukakin sarki ya ce wannan wanda ya kage halittun sama da ƙasa da abin da yake tsatsakinsu zalikumullahu wannan shine Allah madaukakin sarki shi wancan din da ya yi wa'annan abubuwan shine Allah madaukakin sarki kuma shi Allah madaukakin sarki shine rabbukum ubangijinku ya kamata ku fahimci wannan ba ku da wani ubangiji kuma kuma bayansa la ilaha illahu babu wani abin bauta da cancanta sai shi babu wani abin bauta da cancanta sai shi mutane suna da alloli kala-kala suna da aliha da yawa wani gunki wani rana wani mai wani masan zuciyarsa shine allansa amma duka wa'annan alloli ka tara su ba su cancanci abota musu tunda su ma bayan allah ne za ka shi sa ake cewa babu abin bauta da cancanta sai shi khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komai fa abudu da haka ku zo ku bauta wa Allah madaukakin sarki wa huwa alhali shi Allah madaukakin sarki wakilun shine mai kula da lura ala kulli shay'in akan komai duk abin da ka gani Allah ne wakilin lamarinsa shi ke daukan dauniyarsa shi ke daukan shi ya yi shi shi ke kula da shi shi ke sarrafa shi ke jujjuya masa yanayinsa daga cikin wannan hali wato kira ya koma zuwa wani hali to mu jimala la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar hmm. wa huwa al-latif khabir Allah madaukakin sarki ce la tudriku absar ganne ba sa riskan Allah maɗaukakin sarki gani yadda zai riski yanzu ina kallon wannan fitilan ko wannan kabar ɗin gani na na iya riska to in dai gani ne da rukuhu ba ta riskar Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci wato kenan ai ana nufin wato Allah maɗaukakin sarki abun tsarkakewa ne ga marin sifa wadda take ta hadisa idan abu hadis ne fararre ne to kaga ba zai riski sifar Allah madaukakin sarki ba a matsayinsa na Allah madaukakin sarki wanda yake ba hadis ba shi da hadis ba ai ma'ana kamar yadda zuzaji yake cewa nan kamar yana nuna cewa gani ne ba zai ga Allah madaukakin sarki ba malam zuzaji yace ce a'a la yablugu kun haqiqatu babu wanda zai iya fahimtar ai kwakwalwa ba ta iya fahimtar asalin haqiqanin Allah madaukakin sarki yanzu kaga kai za a iya cewa ga ka fari ne ko baki dogo ne ko gajere siriri ne ko kuma mai jiki ne da sauransu mai haƙuri ne ko marar haƙuri mai kaza mai kaza mai koriyar riga duk za a iya siffata ka gaba ɗaya amma a siffata hakikanin yadda Allah maɗaukakin sarki yake to shine wannan yake da kamar wuya wato kenan ba zai yiwu ba ba zai yiwu wato kenan a riski wannan ba shine ma'ana la tudrikuhu absaru wasu malamai suka ce da ibn abbas ya nuni la tudrikuhu absar ay fi ganin idanun mutane baya iya riskan Allah madaukakin sarki amma a nan gidan duniya kaga kenan in ba a duniya ba ta yi zai iya faruwa dan adam zai iya ganin Allah kamar yadda qur'ani ya karfafa wannan magana inda yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fiskoki a wannan ranar ita ce ranar tashin alkiyama sun zama mani'imciya da kaga fuskar kaga alamar ni'ima da kwanciyar hankali sannan naziratun ita mai kalla ne ila ha zuwa ga ubangijinta sadaka wasu fuskoki za su ga ubangijinsu ranar tashin alkiyama to kaga kenan ashe ma'anan latin da rukul absaru a nan gidan duniya ne wato kenan gani ba zai riski Allah maɗaukakin sarki ba wato kenan a nan gidan duniya ne na haka malam su ke cewa wannan fassarar da muka yi yanzu cewa abin da wannan ayan take nufi shine ba za a iya ganin Allah a nan gidan duniya ba amma za a iya ganin shi a gidan lahira shine ahsanu ma qila li dalalati tanzil wal akbar al warida shine fassara mafi kyau saboda qur'ani ya tabbatar da wannan hadisai kuma wato kenan sun tabbatar da wannan cewa a aljanna za a ga Allah madaukakin sarki amma a nan gidan duniya ba zai yi dan adam wato kenan ya ga Allah ba dauke zai tunda ayan tace la tudrikuhul absar ai ma'ana la tuhidu bihi babu ganin dan adam din da zai kewaye wato kenan da ma'anan Allah zai ko kuma sanin yadda Allah yake kenan kwakwalwar dan adam ba ta iya gano yadda Allah dauke zai yake ba ala haddi qawlihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa basir babu wani abu da yake misalin Allah duk a iyaka kwakwalwarka da tunaninka da sama da kasa da kome babu abin da za a iya misalta shi da Allah maɗaukakin sarki babu wanda ke kaman Allah don haka bayan da za a yi maka ka misalta shi kwakwalwarka ba za ta iya gano shi ba ba za a iya nuna girman sa ko fadin sa ko kalan sa ko menene din ba babu ba zai yiwu ba wani kallon yace ma'ana la ta dukkan absar ana ana nufin al makhluqa fi dunya lakinnahu yuklag liman yuridu karamatahu basran ai wani malamai suka ce bai bari ma ku ji wata abin ake nufi shine idan da aka halice shi a nan duniya ba zai ga Allah madaukakin sarki ba amma idan Allah yana son mutum ya gaishe a nan duniya sai ya halitta masa wani ganin da zai ba shi dama ya gan wato kenan a gidan duniya tunda a hankalce zai iya yiwuwa a ga Allah a gidan duniya ina fata muna fatan wannan inda wasu malamai suke wannan a hankalce zai iya yiwa a ga Allah madaukakin sarki mutum yana duniya to amma ya zai ya wani hankali ne zai iya tabbatar mada da wannan so suka ce a ba ku gani ba Musa alaihi salatu wasalam ya ce rabbi arini anzuru ilaik annabi Musa a dutsen tsiri sai ko da shi da mutanen sai ce ya ubangiji madaukakin sarki ina roƙonka ka bani dama in ganka rabbi arini anzuru ilaik ubangiji ka nuna min in ganka ai anan gidan duniya ne ce to amma ai Allah yake lantara ni ba za ka ganni ba ko ta eh haka ne mun yarda da wannan Allah ya ce ba za a gaishe ba kuma Allah bai bashi iko ya gaishe a wannan lokaci din ba amma kuna ganin zai yi a ce annabin Allah bai san abin da yake mahal a cikin hakkin Allah ba da haramun ne a ga Allah a duniya kana ga annabi Musa ba zai fahimci cewa haramun ne ba zai roƙi abin da yake haram a gurin Allah madaukakin sarki a hankalce ba zai roƙa ba to tun da ya roƙa kuma abu ne mai yiwuwa illa iyaka ba a bashi damar bane wallahu ta'ala a'lam wala Allah da an bashi eh, damar da zai ga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki bude masa yanda zai iya ganin sa a nan gidan duniya wallahu a'lam wannan ne dalili eh a to karo mana wani dalili gaskiya don wani bai gama gamsar da mu ba to to akwai wani dalili dalili na biyu shine suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi isra'i da miraji ba ya ga ubangiji ba wadda kuma ya kawo kan wata matsala daban malamai magabata tun daga kan sahabbai yan arziki irin albarka sun samu wato kenan fahimta kala biyu dangane da yiwuwar ganin mutum a ga ubangiji annabi sallallahu ya ga Allah da ya je sama ko bai gaishi ba cikin wayanda ba su yadda ba a cikin sahabai akwai nana Aisha Allah madaukaki sarki da ita ce a ah, Masruk yadda muna zaune sai ta ce don mutumin da ya magana uku nan ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah babbar ƙarya ce na ɗaya duk wanda ya ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to ya kirkira ƙarya jingina ta ga Allah wa rabbikin sarki don haka bai gani ba yace ina zaune sai na tashi ina ina kishin gida sai na tashi sai na zauna sai nace a a dakata ummul mu'minin karfa ki kawo mana abin da yafi karfin fahimtar mu ba Allah madaukakin sarki ya ce wala qad ahu bil ufuqil mubin ba eh ta kuma duk ya saki ta wala qad na nazlatan ukura. to ai ya gashi sai ta ce masa a'a aini ce farkon wanda ya tambaya a cikin wannan al'umma akan wannan don haka jibrilu ake nufi ba Allah ya gani ba a wannan wurin jibrilu ake nufi saboda ka tace duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi ya ga Allah ya kirkira ƙarya ya jingina Allah tace kuma duk wanda ya ce ya san abin da zai faru gobe ya kirkira alƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki sannan duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi eh, ya san gobe ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah maɗaukakin sarki to saboda haka wasu daga cikin sabai kuma sun goyi bayan ta akan cewa ba zai yi a ga Allah maɗaukakin sarki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai gani ba wasu daga cikin sahabbai kuma suka ce tabbas ya ga Allah maɗaukakin sarki ya ga Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya yi Isra'i kuma wayannan ayoyi su kuma har yanzu da su suke sake wato kenan istijlali cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan ya ga Allah madaukakin sarki a lokacin da wato kenan yayi Isra'i har ta kai ga Imam Shafi yana cewa wallahi ya ga Allah wallahi ya ga Allah yana faɗa da faɗa sai numfashinsa ya dauke saboda sika da yake da shi na can na narration da sahabbai suka yi bayani wato kenan akan abin to Allahu ta'ala a'lam idan har ya tabbata haka kaga wayannan wato kenan suna da karin karfin gwiwa cewa zai iya yiwuwa a ga Allah maɗaukakin sarki a nan duniya amma sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya abin kuma suka takaita shi daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kare tunda Musa alaihi salatu wasallam duk da yana daga cikin ulul azumi min rusuli ba a bashi wannan garantin ba idan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani lallai shi shi kadai ne bayan sa babu wani wahayi na alqur'ani ko hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya kuma nuna cewa wani mutum kuma bayan su zai zo wato kenan ya ga ya ce ya ga Allah madaukakin sarki ballantana wato kenan ya zama ya tabbata Allah ta'ala ala wa huwa idrakul absar amma shi Allah madaukakin sarki shi yake riskan gani don haka Allah kuke sarki ya san ganin kowa yana iya kallon kowa a duk inda mutum yake fi zulumatil barri wal bahr wa huwa ladifu kuma Allah madaukakin sarki shine wato kenan mai tausasawa Allah yana tausasa mutane alkabir kuma shine wato kenan mai kwarewa akan lamuransa yana ba da labarin duk abin da wato kenan ka iya faruwa ta hanyar da ya fi dacewa to mu je malam قد جاءكم بصائر من فمن أبصر فلنفسي ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ الله مدعوك كذلك كيتي كرجاءكم بصائر من ربكم يا ياكو متاني كد حقيقة قد للتحقيق نكو تبس جاءكم بصائر من ربكم abubuwa na basira sun zo muku daga ubangijinku janwa na basiratu <clears throat> shine abubuwa na basira abinda ya kamata ce ka tsaya kai lura kai nazari ya zo muku daga ubangijinku zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin abubuwa ya zo da su wato kenan na basira ba qur'ani ya bayyana abubuwa dalla dalla dalla dalla duk abin da zai shirya da mutum a rayuwar duniya ya kuma kai shi zuwa ga samun sa'ada a ranar lahira don haka mamman absara wanda ya tsaya ya lura to ya yi hakan nan fali yi wato kenan ga kansa wa mana abiya wanda kuma ya rufe idonsa ya zama makafan da gangan ba alaiha matsalar da za ta iya zuwa shi ma wato kenan tana kan ran nasa tana kan ran nasa kamar kai kace wannan aya tana kwadaitar da musulmi su yi dogon bincike akan dukkan lamari na rayuwa sawa'un harkar gona ne kafin ka tsaya ka zuba dukiyarka a ciki ka tsaya ka yi kallon abun daga nesa da idan basira ka nazara ka calculation ka fitar da yadda duk abin zai tafi to duk wanda yake da plan a cikin irin wannan to za ka ga shi ya fi cin nasara a kan harkar noma saboda ya yi amfani da basira da ka yi ce faman absara wali nafsi wanda ya tsaya ya yi basira fa'idar za ta koma gare shi haka ko da akan harkar kasuwanci mutumin da zai tsaya ya tsara ya calculation ya auna ya auna ta inda dukiyarsa za ta shiga da inda za ta fito da inda matsala za ta zo dan ya tare da inda riba za ta zo dan ya gaggawa ya jawo da inda riba take alherin zai zo amma a kayyadaddan lokaci ta yadda zai maza maza ya fizgi abin kuma ya janye kafin matsala ta zo ta sauka a gurin duka wanda ya tsaya ya nazari da basira to za ka samu fa'idar yin wannan nazarin da basirar za ta koma kansa ne wa mana mai wanda kuma ya rufe idonsa matsalar da za ta zo shi ba fa alaiha akan wato kenan ran kenan haka harkar karatu wanda mutum zai tsaya calculating ta yanda zai samu ya ci jarabawa ko wani abu kamancin wannan to wana a rayuwar duniya kenan a rayuwar duniya kenan haka ma kuma a addinance duk wanda ya tsaya bai yi nazari ba ya fada cikin wato kenan guguwa ta kwashe shi ta je ta sa shi a cikin salmando ta yi rabar da shi kaga wani bai tsaye nazari ba duk abin da zai je zo ka tsaya ka nazari ka dubi menene karshen sa la'anna bil wuta yutabar abin ya taso ya zo ku me zai kai ga a je a dawo idan da matsala tun da wuri suka janye sai ka nemi abin da yake wato tabbace ce idan mutum bai tsaya nazari ba yana gaggawa a cikin rayuwarsa to shi kenan rashin nazarin idan matsala ta zo to fa kansa za ta koma wannan yana daga cikin abubuwan da kafirai suka ci nasara a kanmu a duniyar yanzu duk abin da za su yi sai sun tsaya sun yi nazara sun yi calculation ɗinsa wai sun tuzu ɗaya daga cikin manya-manyan dakarun sojoji na china yake cewa the war must be won on the terrain idan za su fita yaƙi sai sun ci nasarar yaƙin a ƙasa tukun sai sun auna sun ga sun ci nasara tukun sannan suke fita in a ƙasa ka auna ka ga ba zai yiwu ba to ba amfanin a fita yaƙi. babu amfani a fita yaƙi sadaka sai ka zai ka nazari ka calculating da abin da zai je ya zo da matsalar za ta iya tasowa da yadda za a tire ta da mene da duk sai an ga matsalar komai on terrain sannan daga ba sai a fita kuma daga ba an fita automatically za a ci nasara kaga fa man absara fali nafsi amma wanda kawai hu <coughs> abin da ya ɗebo shi kawai shine yau tikirar shauki ko kuma hamasa sai ran da ya shigo da cikin kaza kaza shi kina an abu kaza ya kare sai ce ashe bai tsaya yi fulani din wannan abun ba bai tsaya yi fulani wannan abun ba saboda haka sai matsala dauki misali yanzu yakin boko haram a lokacin suna suna da komai amma ba su sun yi dogon fulanin ba da abin da zo ku kamar su ce nasara kamar za su kame ko ina da ko ina sai gashi sun koma jeji kaga abu ya zama fashal kenan to wannan haka yake a rayuwar duniya turawa sukan tsaya su yi nazari akan al'amura kafin su shiga kuma za su iya tsara filan na shekara goma kafin su dira ciki sai suka ce wai daga cikin loss of power 48 loss of power shine cewa always ka sa ɗan abokin gaban ka yana fitowa ba da shiri ba kai sai ka ji ka shirya sai ka zo ka razane shi <coughs> to da zaran ya razana duk abin da samu kamawa zai fito ga shi za a iya gamawa da shi wannan law of din yana daga cikin abubuwan da aka koya wa kirista a kasar nan su yi playing ɗinsa against musulmi saboda mafi yawa daga cikin rikicin da ake tsakanin musulmi zaka sai sun shirya suna da bindigogi suna da komai da komai in ba su suka shirya ba to ba su fita ba ko kuma da sun fito to da malan nan an zo an duk rikicin da yake faruwa a Kaduna ko a Jos da sauransu zaka samu sai sun shirya suna da komai da komai sannan su fito ko kuma musulmi a lokacin da aka fito babu shiri kama nan kama nan ne ba dan ma Allah madaukakin sarki ya sa akwai zuciyar imanin kadan tana tare da mu ba kuma Allah wa daukakin yana tare da mu a cikin ba da addu lokacin da suka ta su iya gama da mu to sai dai taimakon Allah madaukakin zaki kawai da yake tare da mu saboda ka shugaban musulmi bai da lokacin da zai zanna yayi nazarin irin wannan din ballantana yayi tanadi ko ya tattali kuma gashi Qur'ani ya ce fa man absara fali nafsi wa man abiya fa alaiha fa alaiha wa ma eh, eh, ana alaikum bi hafiz <coughs> Allah madaukakin sarki yace ma ana alaikum bi hafizin ni ban kasance wato kenan mai kiwo ne akan ku ba saboda haka kowa ya tsaya ya tsara wa kansa abin da zai fita da shi a ranar rayuwar duniya ayo yau mu muje mala maka tare yayi ba an ce za dan kara bayo ma ko yau awa ɗaya shi kenan gama to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka fada daidai Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu shi ya fa'idantar da mu abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskuren ya babu ikon gyarawa Allah muna roƙon ka gane da mu abinda muke karanta Allah ka shirya da mu da shirye da ke cikin Allah ka ba mu ikon aikatawa